sa'an nan mace ce tana tambaya game da buki da suke yi tsakanin junansu idan wannan ta kai makawarta naira dubu goma lokacin buki ita in ta tashi sai ta ɗora riba za ta kai sha biyu zuwa sha biyar ko ita ma in wannan ta sake buki ta ƙara so waɗannan duka abubuwa ne waɗanda allah bai azama bayi ba waɗanda suka ɗoko suka ɗora ma kansu kuma a dalili da waɗannan abubuwan ma aure ta mutuwa mace ta je ta shiga cikin wani hali na kakanikan yi wata ta miƙa kanta ga lalaci domin ta samu kuɗi kada ta yi abin kunya wance ta kamin dubu biyar lokacin bukin yata bikin yarta ya tashi ni kuma sai na kai mata goma mijinta bai da goma ita ba ta da goma ba ta da hanyar samun goma don haka za ta shiga duk hanyar da take shiga wata za ta yi har sata sun saba yi ko ta je ta sayar domin ta samu waɗannan kuɗin wata za ta je ta aikata fasikanci domin ta samu waɗannan kuɗin da wannan ƙalubale ne ga malamai a riƙa wa'azi kai irin waɗannan abubuwan sun tashi daga babi na taimakon juna sun koma wani babi na daban na wahalla juna da ɗora ma juna nauyin da allah bai ɗora muna ba har sun kai ga babi na a shiga a yi sabon Allah nau'i daban-daban don haka irin wannan al'adar malamai su yi wa'azi mata su dina ta gabaki ɗaya idan an tashi buki, wadda ke iya baki don Allah ta baki ke ma in ta tashi buki in kina da ke bata don Allah wadda ta fi ke ƙarfi don ta kawo miki ke ko ba dole na ke da baki da karfi sai kin kai mata bako? taimako ne don haka malamai sai a yi ta wa'azi a yi ta lurarwa da yawa mata sukan ɗora ma mazansu nauyi a yi ta fitintinu har aure ya mutu saboda irin waɗannan abubuwan waɗanda ba su taka kara sun ka karye ba allah maɗaukakin sarki ya taimaka